Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Afirka ta ba da sunayen 'yan wasa guda biyar da ake tsammanin za a bai wa ɗaya daga cikinsu lambar yabo ta zakaran ɗan wasan wannan shekarar. 'Yan wasan dai da aka zaɓa daga cikinsu akwai 'yan wasan Super Eagle biyu, Vincent Enyema da Ahmed Musa. Sai kuma Yaya Taure shine wanda ke riƙe da wannan lambar yabon, sai kuma ɗan wasan Ghana Asamoah Gyan da kuma Ferry Emrick ɗan wasan Gabon. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Afirka dai ta tantance sunayen 'yan wasan daga guda ashirin da biyar? har zuwa biyar. Kuma ɗan wasan da aka zaɓa domin baiwa wannan lambar yaban za a bayyana shi a bikin Gulo Cup Award wanda za a gabatar a Lagos takwas ga watan Janairu na shekara mai zuwa ta 2015.